batun canjin yanayi musamman kyau ta muhalli shi ne ya mamaye tattauna wadda wasu kasashen afirka suka yi a ci gaba da taron da majalisar ɗinkin duniya take gudanarwa a birnin new york cikin kasashen ko da najeriya da jamhuriyar niger kuma su biyun sun mayar da hankali ne a batun yankin tafkin chadi a cikin jawabinsa shugaba muhammadu buhari ya ce gwamnatin tarayyar najeriya za ta abin da duk ya kamata yi domin ganin an inganta yankin na tafkin chadi kuma za ta ci gaba da haɗa kai da sauran masu ruwa da tsaki a harkar muhalli musamman game da mutum na yankin tafkin chadi da ma sauran al'amura da suka shafi muhalli domin ganin wuraren sun koma yadda suke a da sai dai ce wannan abu ne da ba za a iya samun sa yanzu yanzu nan ba ya ce yadda gwamnati ta sankari share yankin ogoni ba da wasa ba haka za ta mayar da hankali domin ganin ta cimma burinta game da wannan yanki na tafkin chadi duka shugabannin sun yi ittifakin cewa akwai bukatar su yi hubasa game da yankin na tafkin chadi domin ko ko baya ga kyautata muhalli da hakan zai yi zai kuma samar da abin yi ga dindin jama'a da ke wannan yankin sai dai sun ce akwai bukatar kasashe masu karfin tattalin arziki su matso kusa domin su ba da su muddin da gaske suke yi na cewa suna fatan duniya ta zauna lafiya sai dai na ce da ministan muhalli na najeriya hajiya amina muhammad ko akwai wani abu da gwamnatin tarayyar najeriya ta fara yi ko kuma take niyan yi domin ta inganta yankin na tafkin chadi kafin duk ta nemi taimako daga wani wurin an yi abubuwa da yawa inda za a yi maganar arewa to sai a ce mana wannan great green wall din nan da muke da shi shi yanzu mun zo mun karfafa shi kuma nan da watanni za mu fara nunawa inda za a fara shuke shuke itatuwan nan ba wai dan a shuka itace ba wani irin itatuwa za a shuka wanda za a samu amfanin su minista na akwai ne game da batun yankin Niger Delta musamman yankin Ogoni da gwamnatin tarayya ta fara. To ka san mai gida ne alkawari, alkawarin nan kuma ka san kullum shi ka yana cika alkawari inda Allah ya da. Kuma haka ya same mu muka samu muka buɗa da muka buɗa sai muka sa muka kafa dai kamar inda ake ce musu kansu kansu din nan wanda za su tabbata cewa kuɗin nan abinda aka yi da shi abinda aka ce za a yi da shi sai shi za a yi. Mutane na gani ba boye-boye ba wani shiri a abuja a zo a yi musu a nan ogoni a tare da mutanen ogoni za a yi tare da matansu da mazansu da matasansu za a yi to an fara amma yana da wahala ran ke daɗe batun kyauta muhalli fa bai tsaya ga batun yankin tafkin caji da sharan yankin ogoni ba yawan hayakin da janareta ke fitarwa shi ma wani babban matsala ce ga muhalli a najeriya shin me gwamnati ke yi game da samar da hasken wutar lantarki domin rage amfani da janareta mai fitar da hayaki mai guba wanda kuma haka yana iya cuta ma jama'a mm, akwai eh, maganan da muka fara yi shine da masu eh, a halin yanzu ba mu saman janareta nawa ke muke da shi a kasan so wannan din shi za mu fara kirgawa za mu fara kirgawa daga ana ce mishi kva ko goma ko goma sha biyar wanda suke ba da hayakin nan suna zuwa suna cutar da mutane shi za a fara dubawa a fara dubawa inda za a zo a gyara su shi matashi dan najeriya mai fafutukar kare muhalli a yankin niger delta cewa yi za su ci gaba da baiwa gwamnatin tarayyar najeriya goyon baya domin kotanun da gaske take yi na fidda su daga kangin gurbacewar muhallin su ya ce gwamnatocin da suka gabata ba wanda ya kula su har ma ya ce ya kaddamar da shirin share musu kazantar da ya addabi muhallin su masana harkokin muhalli daban-daban ne dai suka gabatar da jawabi akan yadda za a kyauta muhalli wanda kuma yana cikin jerin muradun kanni ladan ibrahim ayawa murya amurka daga zauren majalisar ɗinkin duniya a birnin new york